sojojin suka ce muddin dai ba ba su manyan makamai ba to bala budda ba ma yadda za su samu nasara akan yan bindigan to abin da ya sa muka fata kai da ba mu da makamai sun biyo makamai makamin da suke da shi ba mu da shi to amma waya ake ma kuka bari har suka rinjaye ku ba su rinjaye ba ne wai na ce to a ga wanda bai sani ba kamar irin wani makamai ne suke rike da shi suna da AA eh, eh, suna da RPG a ga mu ba mu da ehe. to amma ai an ce an karo muku karin abokan aiki wato eh, abokanan ku sojoji domin su taimaka muku su tallafa muku an karo mana abokan masu sojoji taimaka mana abinda ba makami ka je kawo barawo da hannu ne ba makami da kuka fafata da su me kuka gani fafata mai fafata da su sama da kusan awa ɗaya kawai muka ga abin gono kamar ta ina kuka fafata da su mun fafata a nan wakon to da su kuma sun rasu ga kwata na musu kalco mun buɗe wuta da su amma ai kun samu nasarar kashe wasu da dama daga cikin su an kashe wasu da dama daga cikin su amma kowa mu dama da muka yi mun wuturo ne mun tafiya mu amma wani zai mamaki kan cewa soja na ja da baya ko kuma ya janye yayin da kuma to ya farin hula zai yi kenan yanzu idan gwamnati tana so ta yi ta sai makamai kawai kawo yanzu yan boko haram ne ke rike da garin na mubi bayan kwace shi da suka yi yayin da wasu da ba su samu tserewa ba ma ke cewa tuni har yan kungiyar suka fara goyon da wa'azi a garin yayin da kuma ake ci gaba da jin karan harbe-harbe da fashe-fashe a yankin bintin mahaifar babban hafsan sojin najeriya alas bade a mubi yanzu eh, boko haram din sun yake kafa yanzu suna ta wa'azi cikin garin mubi zuwa da suke kenan suna ta sojoji sun gudu sojoji sun gudu suna ta wa'azi mutane suna zuwa suna sauraron wa'azin haka wanda suka rika dole za su zo mana za su fara mutane ku zo su zo su yi aiki su ne su gama tafi to sai sun tafi gari za su je su mamaye yanzu ana ta wuta a wuri yanzu A sojoji kuma a garin ba da girkin ana me a wajen ana wuta da ko shin ma wani hali waɗanda suka tsere cikin dazuka da kuma tsanuka ke ciki? Wallahi wallahi kamar ko yanzu in Allah yanzu na kan zuciya yanzu kai mun kusa hamsin ko na nuna gudula mai yanzu kusa hamsin da yara na yanzu wani suna kwalafshe haka Allah ka barka yanzu wa muke da nan zuwa ba su yanzu akwai To yanzu ya kuke dangane da cimaka kamar batun abinci abinci akwai abinci mun dan wani ne kuma dankali sa sama dutse shi ya babu dankali yanzu muna ci ni sharuwa kai yanzu ke tafiya wallahi yanzu muna hutawa ne yanzu in ka yanzu ne kana jin surutu mutane na kare to sai dai kuma halin da ake cikin rahotanni na cewa rundunar sojin kasar tuni ta tura karin dakaru don fuskantar mayakan boko haram kuma mata sojojin suka kama hanyar zuwa mobi ibrahim abdulaziz sashin hausa na mura amurka daga yola a najeriya